Rahim wannan fasali zai yi bayani a kitabu talaki zai yi bayani a kan rabuwa wato saki kenan al ne fil abdi saki fil hurri ya ce saki biyu fil abdi gabawa salasi fil hurri kamar saki uku ne ga ɗa wato ya mace idan aka sake ta saki biyu hukuncin shi irin hukunci saki uku ne ga ya shi wannan saki biyun da wannan saki ukun wahuwa ba'inu shi ke nisanta ma'aurata sai an sake sabon aure in an ce ba'in sun yi nesa da juna fatabinu wannan matan za ta zan nesa da mijinta wanda ya sake ta saki biyu in bawa ne in ya ce wanda ya sake ta saki uku fatabinu za ta zan nesa sai an sake samu aure ke wace ce za ta nisan gairul madhuli biha wanda aka sake ta ba tare da an kwanta da ita ba bi wahidatin da take daya idan mutum bai kwanta da mace ba sai ce ya sake ta to lara da aka fi za a ba ta rabin sadaki a maida mai abin shi to ba zai ce to na da da ita ba a'a za ta yi nesa da shi da take guda kalmukhtali'a kaman wanda matafan shi kanta ne ta kul'i ta ce ni yanzu na riga na yi ƙwari kai ba kilas ɗina ba ne saboda haka ga sadakinka zan je in auri irin ajina to Allah ya taimaka to idan ta bada mutum ya karɓa to sun zan nesa kaman wadda ba a kwanta da ita ba ne aka yi mata saki guda illa an yazi da sefa in ya ƙara aw yursila aksara ko ya aika da sakon ƙari akan sakin filfauri a wannan lokacin fayil zamu to shi kenan sai a ce ya wuce saki daya wato idan mace ta ba mijinta kul'i to saki guda ya tabbata idan bayan ya karba kudin sai ce to shi kenan yanzu saki guda ya tabbata kuma ba ini ne ba daman in koma da ke ba raja'a sai na sake bada sadaki to na kara miki saki ɗaya kuma plus one one plus one ya zama nauke nan. two sai a tambaye dan firamare zai rubuta Allah ya taimaka wa raja'iyun ana ce masakin ana akwai sakin da ake ce mishi sakin kome wani iri ne wa huwa iqa'u ma duna nihayati shine mutum ya saki mace amma kada ya kai ƙarken igiyoyin in bai kai karken igiyoyin ba to yana dawo da ita in banda waɗancan guda biyun da aka ce ba su kai karken igiya ba kuma ba a dawo da su wanda ba a kwanta da ita ba da wanda aka yi kulli sai malam ya ƙara fitowa da maganan fili ce bi madkhulin biha ga wanda ya kwanta da ita bigere iwadin kuma sakin ba na musanya bane kaga sai wadancan sakin guda biyu sai canza musu suna bigair madkhulin biha bi madkhulin biha bigair iwadi wa hiya zawjatuhu duk wanda ya sake ta bayan ba waɗannan sharuɗan guda ba waɗannan abubuwan guda biyu to tana nan matan shi ma damat fi iddata ya matuka tana cikin idda dama saki ɗaya da saki biyu mun karanta a wancan littafin duk wanda ya saki matan shi saki ɗaya ko saki biyu tana da sukuna tana da nafaka zai ba ta wurin zama zai ba ta abinci falahur irtija'uha ya samu dama irtija'uha ya dawo da ita wai suhu bil dawo da ita yana inganta da zance ya ce to na dawo da ita karaja a tuki kamar ya ce na dawo da ki wa bil fi'li yana iya yiwuwa da aiki ka kasu da hibil istimta'i kamar manufan shi da jin daɗi sai ya kwanta da ita ya jima'i da ita in ya jima'i da ita ko bikiya da ita ba ta dawo wata binu irin wannan saki ɗaya biyun da ya kamata a kome ba a koman ba to ta binu takan zama wadda nesa da shi shi mijin bin ƙida ha in ya batta har ta gama iddan bai ɗayan biyun nan ba wai kubali ƙauluha ana karɓan zancen mace fi ma yumkinu sidquha fihi ga abinda yake iya yiwuwa a gazgata ta ci idan na misali mutum ya saki mace tana idda suke ɗaya ko suke biyu suke rajayi sai ya shantake yana can wurin yawace yana neman duniya a'a tana gida tana idda rannan sai ce kai nifa na gaji na dawo da ke sirke ai na fita na gama idda ai ina shirin ne ma an gama kin maka bayani cewa fa zan wuce kin gama a ba zai yiwu bai ce ta a na gama to sai malam ya ce wa yi kubalu kaulu ha za a karbi zancenta fi ma yin su siduku ha bihi ga abinda ga abinda ake iya gazgata ta kila da ya sake ta ta yi wata ɗaya da rabi Tsakiyar wata ya sake ta sha biyar ga wata to har watan gaba ya kai kwana talatin ta samu kwana arba'in da biyar ai mai yiwuwa ne a ce cikin waɗannan kwanukan tun da madukulin bihani ta iya jini uku ta gama haka ne ko so da ka zai ce a ya haƙuri don Allah dama ina so in maka bayani akwai da nake kintsawa ne nake so maka bayani cewa na gama tun shekaran jiya ma ko tun shekarun jiya wancan ina jiran ka dawo ne da naga ka dawo naga ayyuka sun maka yawa na gida na bari sai ka kintsa sai maka bayani cewa na gama zan tafi to a nan wurin ba za a saurare shi ba sai kyautata mata abin da zai iya ne kyautatawa sai ta tattara 'ya'yan ta tafi da abinta in tana da 'ya'ya kamar yadda muke karatu a wancan littafin na ɗazu walau ta zawajat idan da ta yi auren fa tsama bayyanatan bi raja'atiha ya kai ƙara kotu da ta ce ai na gama idda yake san ban yadda ba ta ce to ko ka yadda ko baka yadda ba na yi gaba sai ta tattara kayanta ta ga alamar in ta jira shi ba za ba zai ce kuma ta wuce gida ashe ma daga wanta yau da safe da yamma sai ta sami ji yake tunda zawara ce kawai daura aure gobe a tare a'a sai ya kai kara kotu idan da za ta yi aure sai ya kai ƙara, fa kama bayyinatan bi raj'atiha sai ya kafa hujja yace ga sheduna ni fa na dawo da wannan matan tawa qabla inqida'iha tun gabanin tun gabanin ta gama idda na koma da ita mun samu sabani ne ta ce ta gama na ce ba ta gama ba to fatar bi dukuli in dai har ya kuskura wannan mijin ya riga ya kwanta da ita to ba ma za a saurare shi ba ba ma za a koma ana tattaunawa ba labil aqdi amma in an daura auren ne kawai to za ce ta kare kanta in ta kare kanta ta ce yau kwana ya ce ya koma da ni ne bayan kwana 45 ni kuma na yi jini uku kaga ta kada shi in kuma aka lissafi a ga a'a da take maganan kwana 45 ba gaskiya ba ne ko kwana 30 ba sai ba ko kuma kwana 27 ne kaga ba za a galgata ta ba a cikin kwana a cikin sati uku a ce mata ta yi haila uku ta gama kaga ba abin da za a karba ba ne to a nan wurin in yana da dalili da hujja to wannan ango sabo tun da ya riga da hoshin kawa sai a cin an gama ci sai a watsi shikenan sai ta koma wajen wancan mijin nata thumma sunniyu minhu sannan ka sani sakin da ake ce ma sakin sunna talaqatun fi tuhurin saki ne wanda aka yi shi a cikin sarki lamya musa fihi kuma ba a shafe ta a cikin wannan sarkin ba shi ake ce ma sakin sunna idan mutum matan shi ta ɓata mai rai zai sake ta yana so ya sakin sunna to kuma gashi ta yi jini sati ɗaya ko kwana ɗaya ko kwana biyu ko ko ma kila kwana biyar baya kuma bayan ta gama jinin ya yi jima'i da ita tofa ba zai sake ta ba sai ya bari har waɗannan kwanukan su ƙari ta yi wani jinin ya tafita ta shiga wani lokaci to sai ya ce to yanzu lokaci ya yi wannan ɓacin lokacin da kika yi min dama yana da diyari ya rubuta ta ɓata mai rai akwai wani abu zai faru amma ya ƙi faɗin me zai faru sai ya ko diyarin shi ya bude saboda yayi ilimi yana da ilimi kuma yana da kuɗi zai iya sayan diyari sai ya buda ya buda ya buda ya ce to ga date din dama kin bata min rai na ce wani abu zai faru to na sake ki yau to shushe ki ce masu kin sunna bayan nan ko yayi haka wala taliyan lihaidin tallaka fihi haka ne ko kada ya bibiyi lihaidin tsallaka fihi wato kada ya bibi haila wanda ya saki a cikinsa wato kada ya zama bayan wato kwanukan hailanta sun kama sakin ya zo ne kuma a cikin kwanukan da take yin haila ya kaddara cewa tunda a cikin tsarki ne aka ce kada ya sake ta tsarkin da ya sadu da ita to ya bari sai tana cikin kwanukan haila taliyan lihaidin tallaka fi ya sake ta ciki to shi ma wannan sunan shi ba sakin sunna ba ba a sakin mace tana haila sannan hayan sakin bai zama sakin sunna ba sun malaya ta biyu ha talakan hatta tanta zai da tuha kada bayan ya sake ta sakin haka kuma ana zaune kwana biyu kwana uku sai ce sakin nan ko saki nawa ne miki saki ɗin ne to na tsara ɗaya na yi plus to kada ya haka an gane an ko to idan aka samu saki ya cika irin waɗannan sharɗan to sai a ce mashi sunniyu wal bid'iyu amma sakin da ake ce ma na bid'a irsalu salasin jaf'atan lokaci guda mutum ya ce ya saki matan saki uku sai a ce to dan bid'a ne wannan an gane ko wa talaqu fi tuhuril masisi shi ma sai a ce bid'a kaga an shiga na biyu wancan kenan taliyan lihaibin a uhurin lam ya musa fihi wa talaqu fi tuhurin masisi mutum matan shi ta gama haila ta yi jini cikin kwanukan da yake saduwa da ita ko kuma kila da safiyar ranar ya sadu da ita da ranar ya sake ta ko da ranar ya sake ta da dare eh, ya sadu da ita kuma da dare ya sake ta ko jiya da dare ya sadu da ita da safiyar sake ta to wannan sai ce dan bid'a ne aufil haibi ko kuma ya zama ya an ce ba a saki cikin tsarkin da aka sadu da mace sai ya bari tana haila sai ya sake ta to wannan sai a ce dan bid'a ne duka ɗayan ukun nan waɗancan kuma ga sufofi uku da ake so sannan aure saki ya zama na sunna fa yajbaru ala irja'iha anan wurin idan ɗayan ukun nan ya faru to a kai shi ƙara in aka kai shi ƙara a tilasta mushi ya koma da ita asil samshi mini ya koma da ita wa imsaki ha ya rike ta hatta ta tsohura fi saniyati a mina saniyati har sai ta samu tsarki daga haila ta biyu wala ijbara fi tuhuri bainahuma to ba a tilasta mishi a inda ya saki bainahuma wato a tsakankanin tsarki da tsarki tsakanin haila da haila ka tsuhulul masifi kaman inda ya bari ne sai da aka yi haila aka samu wani tsarki sannan ya sake ta shi ma ba a dolanta shi a ce da da ita wa arin anhuma akwai wani saki da ba a ce mushi in kayi shi kai kayi sakin sunna ba a ce mishi kayi sakin bidi'a. kasta gira ta kaman wanda ya auri mace yarinya karama sai sake ta to ba sakin sunna bane ba na bid'a bane wala ya isa ko tsohuwa za ga wani lokaci wata sai ta daina haila ma rigiman auren yanta ne zai taso a nan ne ma matsala zai taso ga aure ya lalace ta riga ta tsufa to wanda ya saki matan shi sakin tsufa bayan ta tsufa to wannan ba sakin bid'a bane ba sakin sunna bane wa zahiratul hamli da wanda take da ciki ga ciki tare da ita ya bayyana sai mutum ya sake ta to shi ba sakin sunna bane ba sakin bid'a bane wa ghairul madkhul biha sai a sa dugu nan za mu tsaya da wanda ba a kwanta da ita ba an daura auren sai ce ya fasa to ba sakin sunna bane ba sakin bid'a bane akwai abinda ba gane ba tabbas ina ali ustaz bari mu me wa duba mu me tasha a gurguje wannan karkin ba a gane shi ba al a duba za mu tashi a gurguje an mu zo wurin da za mu tsaya